Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya zargi wasu mutane da ya ce suna zuga ƙananan jami'an 'yan sanda don su yi manyan su bore ko yajin aiki. Suleiman Abba a takardar manema labaru ta hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Emmanuel Ojuku ya gargaɗi 'yan sandan da su bi dokokin aikinsu sau da kafa don wanda ya taurin kai zai gamu da hukuncin doka. Takardar dai ta ce rundunar za ta ci gaba da kyautata wa ƙananan jami'an 'yan sandan wajen ƙarin girma da alawus amma ba za ta lamunci kan garewa ba. Take dai jigo a adawa Buba Galadima ya ce akwai wata kullalliya a tattare da gargadin. Buge ne ni ana gani. Kada wani mutum ya zo ya ce mana dan 'yan sanda sun tafi yajin aiki ba za a yi zaɓe ba to ba su da hurmi a harkar zaɓe. Balle ma har zuwan su yajin aiki ya hana yin zaɓe a ƙasar nan. Yaudara ce a kau da hankalinmu nan a ce ai manyan ma sun ce kar su yi su bijire su yi da sanin manyan domin a ce ba za a yi zaɓe ba. dole za a yi zaɓe ko ana so ko ba a so ko an ɗauke network ɗin telefon telefon zaben nan fa dole a yi shi. Shin kana faɗan wannan ne saboda baka yadda da shi ganin Suleiman Abba ba ko kana da wani bayani ne da kake da hujjan kare kanka? Sau nawa Jonathan ma da kansa mai gidansu ya faɗi maganar banza ya faɗi wannan yi wannan. Ai da sun ce shi ya faɗa cewa shi bai damu ba a yi amfani da wannan kadiri da me yasa yau suka fito da sanarwa Femi Fani da cewa ba su yadda da amfani da card reader ba da yawun wa yake magana ba za ka rasa gani a kafafen yada labaru na sadarwar yanar gizo ba wasu mutane da yawa suna nuna kamar ka canza hali da yadda aka san ka da aƙidar ka ta lalace yanzu ba buba galadiman da ne. shin me za ka gaya musu buban ne wanda suka sani aƙida nake bi ba wani ba kuma akan aƙidan nan ina nan menene aƙida tabbatar da yancin al'umma da ci gaban su wato kana nufin da wata watakila dai ba su fahimce ka ba wannan kuma gare su ai ba wai ina yi dan a fahimce ni ko in samu wani abu kuɗi ko mukami ba ina yi ne raɗin kaina sai dai dan siyasar PDP mai mulki Ahmad Kandos na ganin taka tsantsan ɗin 'yan siyasa na dukkan jam'iyyun ya zama wajibi yana mai cewa masu tada jijiyoyin wuya na shakkar zaɓe ne don cin bulus a neman gwamnatin rikon kwarya. Sai a rusa abun da aka ci gaban da aka yi na shekaru goma sha shida a rusa su kuma fiye da haka. Ni bana ba da shawaran haka. Ina kira da babban murya a yi kokari a zo a yi fito a yi zaben nan. duk wanda Allah ba mu a bashi baka ga yana iya yiwa misali in an yi zaben wasu na cewa watakila in dan takarar su bai nasara ba za a yi tashin hankali kamar zai zama maslaha ce ma idan an kawo ta gwamnati ta daidaita halayen mutane kafin a yi zabe a to kuma batun maganan wai dan an zabe dan takarar wani bai ci ba za a samu matsala ai ma bai taso ba dukkan mu da kake gani babu wanda yake son fitina ba wanda yake son tashin hankali a ce kana gidanka ba ka fita gidanka in aka zo aka ci an fara fitina ai ba san fitina zai kare ba wannan zaɓe da ya samu gagarumar rawar jami'an tsaro tsaro da ke nuna sai an samu amincewarsu ne kawai za a iya zaben 28 ga watan nan. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.